Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da haka barkamu da cewa a wannan sabon bidiyon a wannan bidiyon zan nuna muku yanda za ku canza security na WhatsApp ɗinku idan har kana da WhatsApp kana so ko kuma kana da wata waya wadda kake so kai connecting na WhatsApp ɗinka a WhatsApp ɗin wacce wayar akan wayar ka to zan a wannan bidiyon zan nuna muku yanda za ka iya cire wayannan wayar security na WhatsApp ko kuma ka canza mata security na WhatsApp domin kai connection da ita ko kuma waya ka ci kamanta to a wannan bidiyon zan nuna muku yanda za ka iya canza shi kai tsaye za mu tafi zuwa setin na mu da zarar mun je zuwa setin na mu za mu janyo labule haka duk da cewa ko mu zo setin na mu za mu iya janyo labule sai mu zo wajen hotspot haka sai mu danne shi kamar haka da zarar mun danne shi sai mu klikin na farkon nan yau da zarar mun yi klikin da shi ga ne gashi nan ga nan hotspot name za mu iya canza hotspot name din mu ga nan za mu iya saka security ga nan hotspot password ga yanin wannan password ne na hotspot din da ke kan wayanmu amma sai da yanzu an ganshi zan canza shi wannan shi ne hotspot da ke kan password na wayanmu za mu iya saka shi kuma sannan za mu iya cire shi gaba ɗaya kamar haka mun cire shi mu cire shi gaba ɗaya ya daina ya daina hawa ko kuma mu saka wasu yan ƙananan lambobi haka sai kasance a kansa yau dan uwa wannan shine ne da za mu canza wannan hotspot din ga abubuwa da dama da za mu iya yi a cikin ga nan maximum connection za mu iya saka su yanzu wayoyi guda shida za su iya yin connection da wifi dina amma dai zan basu a wayoyi guda biyu wayoyi guda biyu su za su iya connection da wifi na wannan shine na abin da zan iya masa yanzu yau dan uwa aka manta ku subscribe ku danna alamu sai ma da bidiyo na gaba